وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها المسلمون يقول الله تعالى في محكم كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر أخرج الإمام الطبراني والبيهقي أخرج الإمام الطبراني في كتاب الأوسط والبيهقي في شعب الإيمان من حديث أبي مدينة الدارمي رضي الله عنه قال ما يلتقي رجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى آخرها ثم يسلم أحدهم أحدهما على الآخر عباد الله هذه السورة على وجازتها وقصرها قد رسمت للإنسان منهج حياته وحددت له معالمها وأوضحت له طريق الربح وطريق الخسران فالله سبحانه وتعالى في هذه السورة أقسم بالعصر والعصر هو الزمان الذي يقع فيه الذي تقع فيه حركات الإنسان من خير أو شر فلذلك فسره كثير من العلماء فسر العصر كثير من العلماء بأنها الدهر فالدهر هو الحاوية لأعمال الإنسان خيرها وشرها فالله سبحانه وتعالى أقسم بالزمن ومعلوم يا عباد الله ومعلوم يا عباد الله أن العصر هو وقت يؤذن بغروب الشمس فهو قريب منها ومؤذن بها بها مؤذن بغروب الشمس فكأن في ذلك إيذان فكأن في ذلك إيذانا بقرب زوال هذه الحياة كلها ودنو يوم القيامة كما أخبر الله عز وجل في محكم كتابه اقتربت الساعة وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون وذكر العصر فيه تنبيه إلى دنو وقت انقطاع وقت انقطاع العمل وانتهاء التجارة والكسب فمن لم يستفد من وقته فإنه عندما يعود إلى داره ويطوف به أهله ويطلب كل واحد منهم حقه عندئذ يخجل الإنسان ويخزى ويخسر ففي القسم بالعصر إشارة إلى هذا المعنى فأقسم الله سبحانه وتعالى بالعصر الذي هو الوقت وحياة الإنسان كلها وحياة الإنسان كلها دائرة في الوقت لينبهه إلى أن يكتسب في هذه الحياة ما يعمر به آخرته وأن يزرع فيها ما يحصده يوم القيامة فأوقات الإنسان ثلاثة لا رابع لها إما أن يكون وقته عليه له وإما أن يكون عليه وإما أن يكون لا له ولا عليه فأما الوقت الذي لك أيها الإنسان فهو الوقت الذي قضيته في طاعة الله عز وجل والتقرب إليه وابتغاء مرضاته كالأوقات التي تقضيها في صلاتك أو في ذكر الله أو في تلاوة القرآن أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في الدعوة إلى الله أو في الإصلاح بين الناس أو في طلب العلم ونشره وتعليمه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فمن قضى أوقاته في طاعة الله وفي عبادته وفي إحسانه بينه وبين ربه وبينه وبين خلق الله فهذا هو الرابح وأما الوقت الذي عليك فهو الوقت الذي قضيته في معصية الله عز وجل من شرك وطاعة للشيطان واتباع للهوى والشهوات كالأوقات الذي يقضيه الإنسان في اللهو المحرم وفي مشاهدة الأفلام الخليعة الهابطة وكل عمل نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ما كان من عمل الشيطان فإذا قضيت وقتك في هذا فهذا الوقت عليك لا لك أما الوقت الذي لا, علي لا لك ولا عليك فهو الوقت الذي قضيته في فضول المباحات الوقت الذي قضيته في فضول المباهات كالذي قضيته في السهر أو في النوم أو في الأحاديث التي لا تعود عليك بنفع في دنياك وآخرتك فهذان الوقتان الثاني والثالث هما في الحقيقة وقت يقصر فيه الإنسان على تفاوت فيما بينهما فالرابح الوحيد هو الذي شغل وقته بطاعة الله عز وجل فلذلك قال تعالى إن الإنسان لفي خسر فاستثنى من جملة الخاسرين من توفرت فيهم هذه الصفات الأربع إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهذه هي المراتب الأربع التي من جاء بها فقد أخرج نفسه من جملة الخاسرين في هذه الحياة وبعد الممات المرتبة الأولى معرفة الحق وهي التي تمثلت في قوله تعالى إلا الذين آمنوا والمرتبة الثانية هو العمل بهذه المعرفة وهي الأعمال الصالحة وهي التي في قوله تعالى وعملوا الصالحات وهذه المرتبة الثانية ثم قوله تعالى وتواصوا بالحق وهذه هي مرتبة تعليم غيره ما يحسنه ما لا يحسنه من الحق ودعوته إليه وتثبيته عليه ثم المرتبة الرابعة هو التواصي بالصبر أن يوصي بعضهم بعضا بالصبر على طاعة الله وبالصبر على ترك محارم الله وبالصبر على أقدار الله المؤلمة فهذه هي المراتب الأربع التي لا بد منها لينجو الإنسان من من الخسران في هذه الحياة والخسران يوم القيامة وهذه المراتب الأربعة هي نهاية الكمال فالكمال للإنسان أن يكون الإنسان كاملا في نفسه مكملا لغيره أما كماله في نفسه فلا بد من إصلاح قوتيه العلمية والعملية فإصلاح القوة العلمية يكون ذلك بالإيمان بالله والإصلاح وإصلاح القوة العملية يكون ذلك بالعمل الصالح ثم أن يكون مكملا لغيره وذلك بتعليمه ما لا يعلمه ودعوته إليه ثم الصبر على هذا الصبر على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله عز وجل فهذه السورة قد اشتملت على منهج الحياة للإنسان كله كلها كله فهو فهي ترسم للإنسان طريق الربح وطريق الخسران فللإنسان أن يختار ما أراد وما شاء وله ما اختار من هذين الطريقين إما أن يكون في أهل الخسران والحرمان والنقصان وإما أن يكون في أهل الربح والكمال ولتمام ولكمال هذه الصورة وتمام معانيها على وجازتها وقصرها جاء عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال لو فكر الناس في هذه السورة لو فكر الناس كلهم في هذه السورة لكفتهم وذلك لما اشتملت عليه من هذه المعاني العظيمة فيا عباد الله البدار البدار إلى العمل الصالح وتثبيت النفس عليه وتعليم الناس الخير ودعوتهم إليه فالحياة ماضية قدما وقد ذهب أكثرها فما بقي منها إلا قليل وأنت في هذا القليل ما بقي لك فيه إلا القليل فلذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير ما حديث يحث فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين على أن يبادروا بالأعمال الصالحة أن يبادروا موانع وأوائق قد تشغلهم يوما ما عن استكمال الطريق ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بادروا بالاعمال ستا طلوع الشمس من مغربها او الدجال او الدخان او الدابه او خويسه نفسك او امر العامه وأخرج الحاكم في مستدركه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعظ رجلا اغتنم خمسا قبل خمس اغتنم حياتك قبل موتك وصحتك قبل مرضك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك فالإنسان معرض لهذه الأمور كلها شاء أم أبى فهو محاط بها وها نحن الآن تنصرم سنة من سنوات أعمارنا وهي تحمل أعمالنا الصالحات والطالحات فمن عمل صالحا فليحمد الله عز وجل فيه ذلك وليشمر وليشمر عن ساقه ليواصل السير في طاعة الله عز وجل ومن عمل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ففي السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنه في الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم يبو دبو ديالي كرالي ستبت الله إرادة أمينشي ستبت دا النبي الرحمة النبي محمد دا آلا ينسى دا سهبانسى دا وقت أن سهزوا تاشن الكيامة yan uwa musulmi Allah subhanahu wataala a cikin littafinsa mai tsarki yana cewa wal asr ina rantsuwa da zamani innal insana lafi khusr lalle dan adam yana cikin asara illa allazina amanu wa amilus salihati sai dai waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka nagari wa tawasaw bil suka yi wa juna wasiya da gaskiya wa sabr suka yi wa juna wasiya da haƙuri. wannan sura kamar yadda ya zo a cikin al-mu'jamul awsat na tabarani da littafin shu'abul iman na al daga hadisin abi madinat al-darimi Allah ya kara masa yarda yake cewa duk sanda mutum biyu daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi suka hadu ba su zanto suna rabuwa ba har sai ɗaya ya karanta wa ɗan uwansa wannan sura wal asri har zuwa ƙarshen ta sannan su yi sallama da juna wannan sura duk da cewa sura ce takaitacciya a lafazinta takaitacciya a ayoyinta amma ta kunshi tsarin rayuwa na ɗan adam a ciki Allah subhanahu wata'ala ya tsara wa ɗan adam rayuwa ya fitar masa da hanyoyin da ya kamata ya bi ko ya yi la'akari da su akwai hanyar da zai bi ya yi riba akwai kuma hanyar da zai bi ya taɓe ya yi asara a wannan sura Allah subhanahu wata'ala yi wannan bayanin Allah subhanahu wata'ala ya buɗe surar da rantsuwa da zamani wanda zamani shine lokaci a cikin lokacin ne dukkan wani dan aikin dan adam yake gudana masu kyau da marasa kyau duk wani aiki kana yin shi ne a cikin lokaci ko kai aiki mai kyau ko kai aiki mara kyau wannan shine ka. Allah ya yi rantsuwa da lokacin al'asr wato lokacin wato yayi rantsuwa da zamani wanda aka yi amfani da lokacin la'asar kalmar al'asr dan a nuna maka cewa tafiya ta yi tafiya rana ta tafi tana dab da ta faɗi kamar yadda aka sani cewa ɗan kasuwa yayin da la'asar ta yi to ya san cewa lokacin kasuwanci ya zo ƙarshe ba da jimawa ba zai tattare nasa ya nasa ya koma gidansa abin da zai samu shi zai je da shi gida shi ne za a amfana da shi wajen ci ko sha idan ya je da wani abu shi kenan ya mori da abin da ya je da shi gida idan bai je da komai ba a lokacin kuma iyalai za su kewaye shi kowannensu yana son ya karɓi haƙƙinsa to kaga idan ya zanto bai samu komai ba bai tsururu komai ba har rana ta faɗi ya koma gida babu kuma abin da za a ci a gidansa to babu shakka yana cikin damuwa yana cikin kuma asara to Allah ya amfani da kalmar la'asar don ya nuna mana wannan kuma ya nuna mana kusantowar rayuwar ƙarshen rayuwa Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana cewa alkiyama ta kusa iqtarabatis sa'a اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين فأشار إلى سبابته والوسطى yace tsazarar da ke tsakani na da alkiyama ba ta fi tazarar da take tsakanin yatsan yatsan kamar ba da kuma ta tsakiya sauraka tazarar ba yawa ubangiji subhanahu ya jawo hankalin mu ta hanyar rantsuwa da yin da lokaci don ya nuna maka cewa ka ci wannan lokacin kada ka yi wasa har lokacin nan ya zo ya wuce a yayin da kuma babu zai sake dawo maka ba Allah ce duk ɗan adam yana cikin asara sai ya togace waɗanda suka cika sifofi guda hudu rak masu sifofin nan guda hudu su ne kaɗai ba za su shiga cikin jibillar asararru ba waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai suka yi wa juna wasiya da kyakkyawan abu suka yi juna wasiya da haƙuri illal na amanu wannan shine martaba ta farko mataki na farko sanin gaskiya sanin Allah da imani da dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabawansa da shi ya aiko manzansa na ƙarshe sallallahu alaihi wa sallama da shi kaga wannan yana buƙatar mutum yayi ilimi yana buƙatar kai ilimi domin ba za ka san ya ake imani da Allah ba ko da mala'iku ko da annaba ko da littafai sai ka yi ilimi sai ka san wannan sau haka malamai suke cewa ma'arifatul haq sannan amilu salihati mataki na biyu kenan suka yi aiki na kwarai shine aiki da abin da suka sani na gaskiya sannan mataki na uku suka yi wa juna wasiya da gaskiya yi wa juna wasiya da gaskiya shine wanda ya sani ya sanar da wanda bai sani ba ya nuna masa abin da yake daidai domin ya aikata ya nuna masa na kuskure domin ya guje shi sannan suka yi wa juna wasiya da haƙuri wanda wannan shine mataki na hudu su yi haƙuri akan biyar Allah subhanahu wata'ala su yi haƙuri akan barin abin da ya haramta su kuma yi haƙuri akan abin da zai same su na kaddara marar daɗi waɗannan sihohi guda hudu su ne ake bukata mu ɗan adam lokutansa gaba ɗaya guda uku ne lokutansa guda uku ne ko dai lokacin da yake riba ce a wajensa ko lokacin da zai zama asara ce ko lokacin da zai zama ba wannan ba wannan lokacin da zai zama ya ci gajiyarsa ya more shi shine lokacin da ya zanto cikin da'ar Allah subhanahu wataala ya gudanar da lokacinsa ya tafiyar da lokacinsa cikin biyar Allah subhanahu wata'ala ya cikin neman kusanci da Allah subhanahu wata'ala ya gudanar da lokacinsa lokacinsa da yake amfani da shi wajen sallah ko wanda yake amfani da shi wajen zikiri ko karatun alkur'ani ko umarni da kyakkyawan abu ko hana mummuna ko kiran mutane zuwa ga wato zuwa ga alkhairi ko kuma koyar da mutane ko neman ilimin kansa ko kuma sulhu tsakanin mutane dukkan wani lokaci da za ka yi amfani da shi wajen biyar Allah subhanahu wata'ala ka halarto Allah a zuciyarka to wannan shine lokacin da ka ribata a cikin rayuwarka ko kuma ya zanto lokaci ne wanda kai asara zai zamo maka matsala ranar gobe kiyama lokacin da za ka yi tafiyar da shi wajen saban Allah mutum ya tafiyar da lokacinsa wajen kafirci ko shirka ko bida'a ko saban Allah to waɗannan waɗannan wannan lokuta babu shakka lokaci ne da zai yi da na sani a kansa kamar wanda za su zauna cikin giba da annamimanci da cin naman mutane ko kulle-kulle da makirci ko haɗa rigima duk wannan lokaci da zai yi amfani da shi wajen aikata waɗannan ayyuka babu shakka lokaci ne wanda zai yi da na sani akan su ranar gobe kiyama lokaci na uku lokacin da mutum zai zanto ya tafiyar da shi cikin abin da yake halal ba tare da ya halarto tuniya ba zanto lokutansa duk a bacci yana tafiyar da shi a bacci ko a hira da abokai ko da ko babu saban Allah a ciki ko a hira wato ta hanyar kafofin zamani inda da ake cewa hanyoyin sada zumunta ya kare lokacinsa a karatun facebook ko whatsapp ko karatun twitter ko ya kare shi a gaban talabijin ko da ko abin da yake gani ba haramun ba ne to ya tafiyar da lokacinsa a nan to ko da bai cutar da shi ba ya tafiyar da abin da zai masa amfani ranar gobe kiyama babu abin da mutum zai yi kaicinsa bayan ya shiga kabari irin lokacin da ya bari bai yi ma wannan ranar tanadin ba cikinsa waɗanda suke kwanci a cikin kabari su buri yake ina ma a dawo da shi ya samu raka'a biyu tak in ya so a bayar da shi saboda ya ga amfaninta a cikin zamansa na kabari kai yanzu da Allah subhanahu wataala ya jinkirta maka baka san wannan ni'imar da kake ciki ba sai ranar da ka shiga kabari sannan zaka gane ashe wannan jinkirin da Allah ya maka ba karamin ni'ima bace saboda haka yayin da kabari ya tafi koda ba a cikin saban Allah bane asara kake yi asara daidai kake da ka dauki wayarka ka danna ka buga baka cewa komai ana ana zare maka credit asara kake ko da kuwa babu wanda zai zo ci kwalar kai ce ka yi masa laifi amma kuma ka yi asarar abin da zai maka amfani to ballantana wurin rayuwar mai tsada wadda in ta tafi ta tafi kenan duk wani bangare na rayuwarka daidai da daƙiƙa in ta riga ta wuce ta tafi kenan ba za ta sake dawowa ba ba a maimaita mutum ya tafi ya tafi saboda haka wannan lokaci da za ka tafiyar da shi cikin abin da yake halal da wanda za ka tafiyar da shi cikin abin da yake saban Allah dukkanin su asara su kai sai dai bambanci tsakanin waccan hasarar da wannan hasara hasarar da kai cikin saban Allah babu shakka tafi muni da kan wacce kai asarar lokacin ka cikin abin da yake halal amma baka halarto niyyar niyya ta alkhairi ko ta kusanci ga Allah cikin sa ba shi yasa bawa ake so ko zai kwanta to ya kwanta da ambatan Allah in ya tashi ya tashi da ummatan Allah kamar da Abu Musa al-Ash'ari yake cewa ahtasibu naw ahtasibu nawmati kama ahtasibu qaumati nakan kwanta bacci ina fatan in samu ladar bacci na kamar yadda nake fata in samu ladan tsayuwar dare ya to ka halarto da niyya cikin ayyukanka ko da aiki ne na Buba dan ya kasance ya shiga cikin kaso na farko in ba haka ba asarar wannan lokaci kai dan adam ba zai samu kamala ba har sai ya cike waɗannan sifofi yayin da ya cika waɗannan sifofi to ya samu kamala kamala ba za ta samu ba sai mutum ya zan kamili a karan kansa kuma ya taimaka ma wani ya samu kamala tana yiwa ka zama kamili a karan kanka amma kuma ba ka da wani huɓata da kake yi ta ganin wani ya samu kamala to wannan baka zama kamili cikakke ba cikakken kamili wanda a karan kansa zai samu kamala kamalar da zaka samu a karan kanka dole ne ka samu wasu sifofi guda biyu sifar da ta shafi ilimi da ta shafi aiki sifar da ta samu ita shafi ilimi ita ce wacce zaka same ta ta hanyar imani da Allah subhanahu wataala sanin Allah da imani da shi da gaskata abin da ya aiko annabawa da shi sifar da zaka same ta ta hanyar aiki ita ce wa salihati da Allah ya faɗa ayyuka na kwarai ayyukan da za su kusantar da kai ga Allah sannan kuma ka yi ƙoƙari ka ga cewa wannan wannan sifofi ka sanar da wani irin ka sanar da shi ka ƙoƙarin jawo hankalin wanda bai sani bai sani ka yi ƙoƙarin gyara ma wanda yake yin kuskure shi ne wata wasau bil haq sannan kuma ka yi ƙoƙarin haƙurƙurtar da kanka da uwanka. saboda hanyar da za ka bi ta neman sani hanya ce tana buƙatar haƙuri hakanan hanyar da za ka bi wajen aiki na ƙwarai tana buƙatar haƙuri kai hanyar da za ka bi wajen kaucewa haramun kaucewa abin da Allah ya haramta tana buƙatar haƙuri to sannan kuma haƙuri akan wani abu da zai same ka mara daɗi shine al-aqdarul mu'lima to siffantuwa da wannan sifa da ƙoƙarin jawo wasu siffantu da waɗannan sifofi wanda ita ce nihayatul kamal ƙarshen tikewa wajen samun kamala kenan da haka gwargwadon yadda mutum ya cika waɗannan gwargwadon yadda ya nisanta kansa da abin da Allah ya kirawo asara saboda haka mu ribaci lokacinmu don haka annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisi da dama ya rika jan hankalin al'umma akan su ribaci lokaci kafin wasu abubuwa da za su zo su hana su ribatar lokacin suna gani ga damar da za su yi amma kuma wani abu ya zo ya hana su hadisin da Imam Muslim ya rawaito daga Abu Huraira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku riga wasu fitintunu da kyawawan ayyuka ku riga su da ayyuka kyawawa fitintunun da mutum zai wayi gari mumini kafin yamma ya zama kafiri ko ya wayi gari ya kai yamma yana mumini kafin gari ya waye ya zama kafiri ba don komai saboda wani abu na duniya da za a bashi abinda yau muke gani kenan rudin duniya akan abin duniya mutum yayi zai yi sayar da imaninsa zai sayar da aljannarsa zai sayar da lahirarsa kan wani abu wanda bai taka kara ya karya ba na bai ce to ku yi ƙoƙari, ku ribaci rayuwarku kafin irin waɗannan fitintunu su bayyana a hadisin da imam muslim ya roto daga anas annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alamomi daga cikin alamomin alkiyama yace ku wato badiru bil a'mali sittan ku riga wasu abubuwa shida da ayyukanku abu na farko tsulu a shamsu min maghribiha lokacin da rana za ta hudo daga mafadarta rana ta takan faɗi ta dawo ta hudo daga gabas to rana za ta hudo da daga mafadarta a ranar la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khayran duk ranar da bai yi imani ba ko bai yi alkhairi ba bayan ta hudo babu ranar babu kuma abin da zai yi amfani shi sannan wadda jal da bayyana dujal in dujal ya bayyana wata fitina ce da za ta game duniya mutane da yawa za su halaka su bi shi sannan wadda waddukhan da hayaki wanda Allah zai fito da shi shi ma yana daga cikin alamomin alkiyama sannan addabba wato dabbar da za ta fito tukallimun nas Allah zai fitar da ita daga ƙasa hatta idza waqa al-qawlu akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu ku yi ayyuka kafin wannan lokaci sannan yace ce wa kuwaisata nafsik da abinda kai a karan kanka zai iya samun ka ko dai wata fitina da za ta zo ta dabebe ka ko wasu abubuwa da za su fi ƙarfinka ko mutuwa wadda za ta zo ta hana ka yin abin da ka saba yi ko amura amma ko kuma wata fitina mai gamewa da za ta zo kana son aikin alkhairin ya gagara to ku yi ƙoƙari ku ribaci damammakin da kuke da shi kafin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa su faru shi yasa ya zo a cikin musadrak na hakim hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara masa yarda yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gaya wani mutum yana masa wa'azi yake cewa kari bace abu biyar kafin biyar ka ribaci rayuwarka kafin mutuwarka ka ribaci lafiyarka kafin rashin lafiyarka ka ribaci samartakarka kafin tsufanka ka ribaci lokacinka kafin ka zo ka shiga kanka cikin rashin lokaci sannan ka wadatar ka kafin talaucinka wannan duk kwadaitarwa ne da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake mana akan mu amfani da lokaci ku duba ku ga yanzu shekara ta kare muna watan sha biyu yan kwanaki suka rage a shiga al-muharram wannan shekarar fa ta tafi kenan da abinda duk muka yi a cikinta kyawawa da wanda ba kyawawa ba duk ta dauka ta tafi da su kenan babu ranar dawowa wanda ya samu ya yi ayyuka na kwarai sai wa Allah godiya wanda kuma ya yi sakaci ko ya yi ayyuka na banza a cikinsu to kada ya zargi kowa sai kansa ya tuba ya koma ga Allah subhanahu ta'ala ya yi ƙoƙarin mai gurbin abin da ya rasa Allah subhanahu ta'ala ya ara masa lokaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisul kursi Allah yake cewa inna ma hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha ayyukan ku ne kawai su nake kididdige muku kuma su zan cika muku sakamakon su faman wajada khairan falyahmadillah wanda yaga alkhairi to yayi wa Allah godiya wa man wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa wanda ya samu akasin haka to kada ya kada ya zargi kowa sai kansa Allah subhanahu wata'ala ka kinsa wa zukatan mu tsoron Allah ka kinsa wa zukatan mu taqwa muna roƙonka ya Allah da sunayenka mafiya kyau da sifofinka mafiya ɗaukaka Allah subhanahu wata'ala ka ba mu zaman lafiya a ƙasarmu sauran ƙasashen musulmi Allah ka yaye mana dukkan abin da ya fi ƙarfinmu Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka tsare mu da dukkan wasu fitintunu na zahiri da na ɓoye wanda muka sani da wanda ba mu sani ba Allah ka yi mana wannan da lutufinka ubangiji ka sanya ma shugabanninmu tausayin al'ummarsu Allah ka sanya tausayin al'umma a zakatansu ubangiji ka kama hannunsu zuwa ga abin da yake alkhairi gare su da sauran al'umma su Allah ka sa mana hakuri da juriya akan biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا